yau goma ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu da da da hudu 1433 wanda kuma ya yi daidai da da 29 ga watan bakwai da a da sha biyu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul nahl a gabanin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu karanta a wannan zama da tambayoyin da za mu amsa kamar haka wannan yana cewa a ah, shin ya halatta a yi tarawihi bayan an haɗa jam'in magariba da isha'i wato yana nufin bayan wata larura da za ta sa a haɗa sallar magrib da isha'i a yi ta a lokacin sallar magariba wato abinda ake kira jam'u takdim saboda ko ruwan sama musamman a yanzu da ake cikin hali na damana to idan aka yi jam'u takdim din nan aka hada salloli shin ya halatta a yi tarawihi babu wani nassi da ya hana a yi tarawihi ko a yi wutiri ko a yi nafila ba kamar yadda ake cewa ko wasu suke cewa idan an yi jam'in sai dai kowa ya watsi na'am wanda dai yake so sai ya tafi tunda ba lalle bane ba sharadi bane cewa duk wani wanda ya zauna gurin a duk wanda ya yi wannan jam'i kuma zai ci gaba da da zama wasu za su zauna wasu za su tafi to don ba a son a haramta ma masu son su tafi samun jam'in sallar isha'i din shi yasa aka halatta yin jam'i din an halatta yin jam'i din ne saboda a samarwa da mutane damar yin sallar jam'i a cikin masallaci tare da jama'a wanda shi ne kawai hikimar da ta sa akai haka dan ya zama akwai an horewa an yi wa mutane sauki maimakon sai sun tafi gida a sake kirawo su a cikin yanayi na ruwan sama ko cikin yanayi na duhu mai tsanani ko na tabo mai tsanani ko yanayi na tsoro da suna cikin dalilan da za su sa a haɗa sallar to maimakon a ce sai sun tafi sun kuma fitowa cikin irin wannan yanayi to sai aka ba su damar su haɗa sallah ɗin to wannan damar da aka ba su su haɗa sallah din kuma ta hana idan wani kuma ya ga cewa zai tsaya yi nafila a masallacin bai tsaya yi amma cewa in an haɗa to dole dole dole ko an ko an so kowa sai dai ya watsi kowa ya kama gabansa wannan babu abin da yake nuna haka saboda haka za a iya yin sallar tarawihi ga mai bukata wanda kuma yake bukatar ya silale ya tafi ya sashi kenan sai ya tafi sannan ya ci gaba da cewa a cikin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa idan alkiyama ta tsaya za a nike duwatsu sannan kuma gashi a cikin suratul baqara allah ya ce ku ji tsoron wuta wacce makamashinta su ne mutane da duwar wasu to yana so a yi masa ƙarin bayani wato abinda yake so ya ce a nan tunda an ce za a nike duwar wasu to ya kuma za a ce a wutar jahannama akwai duwar wutsu waɗanda za su zama makamashinta wa kudu hannasu wani hijara kamar akwai tufka da warwara a zahiri na san ba yana nufin akwai tufka da warwara ba ne amma a kwakwalwarsa yana so ya gane za a haɗa wannan da wannan to ai ba matsala da. ita alkiyama idan ta zo dukkan waɗannan mazahir kauniya abubuwan da kake gani manya-manya na halittar Allah ubangiji duk zai rushe su kamar da ka sani yana ta faɗa a cikin alkur'ani da ranar da watan da ƙasar da komai sannan kuma Allah ta'ala ya halittu wasu wanda yake bukata yau baddalu al'ardu ghairar al'ardu wasu samawat wa barazu billahi wa qahar sauraka ita da ƙasan da saman gaba ɗaya duk canza su za a yi da wasu daban da haka wasu halittun da Allah ta'ala zai yi daban ya kuma sa su su zama a su ne makamashin jihar ɗin a dukkan abubuwan da ake bautawa ba Allah ba waɗanda suke duwar wasu misali duwar wasu da gumaka da ake bautawa Allah ta'ala ce zai yi makamashin jahannama da shi da kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun kowa da nan su ma wasu ne da aka sassaka aka mai da su bitin bitimi ana bautar su Allah ce to zai mayar da su su zama makamashin wuta saboda haka Allah yana iya halittar duwar wasu da ya ga dama ya ainihin su zuba su a cikin wuta don su zama makamashin nata ba wai lalle waɗancan da aka nike ba ne za a sake dawowa da su hadisin da yake magana akan idan mutum ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to zai gan shi a zahiri kuma waɗanne mataki ne mutum zai bi ya yi mafarki ya yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi sallam to wataƙila dai wannan ita ce tambayar waɗanne mataki za ka bi matakin da za ka bi shine ka zama mutumin kirki mai son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mai aiki da ita mai kokarin sanin ta da rike ta da yada ta to yanzu mana ka samu cikakkiyar soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hakika a zuciyarka kuma kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakinka yana aikace a cikin harkokinka da sha'aninka na rayuwa kana halarto manzo sallallahu alaihi wasallam to da abin da ka cika ambatan shi to babu shakka zai zauna a ranka a zuciyarka kuma irin wannan ne sai ka ga har mafarkinsa kana yi amma abinda mutum bai sa shi a ransa ba baya gabansa sai ba lalle ne ya sa ba saboda haka na ce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da wato rike ta da makalkale mata wanda shi zai sa ka yi dace ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mafarki din la iyaka dai ka sani shine ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ba wai yana nufin kowa ne ne ka gani a mafarki yace maka manzo Allah ne shi ba kuma ya zama haka din ne a'a dole sai ya zama a bisa sura da kamanni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta aka ambata a cikin littattafan sunna a cikin littattafan sunna littattafan shama'il an faɗi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake ga yadda yake to dole ne sai ka gan shi da waɗannan sihobi in ka gan shi da sihobin da suke aka sun wannan to wani abu ka gani daban ko da ya ce da kai manzo Allah ne ba shi bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga dai ba bakar fata bane to in ka ga wani baki tattirna ya ce maka ni ne manzo Allah ya ce a kai na Allah ba haka yake ba rabatun ne fitul aka tsake ne ba zungurere ba ba kuma dan da kurkushi ba to sai kaga wani zan kalila mutum sai yace shine manzo Allah to kaga nan ba haka sifar manzo Allah take ba ko kaga wani dan da kurkushi yace shine manzo Allah to dole ne sai ka gan shi da sifarsa da aka ambata din nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya iya yin kama da ni ashe kaga zai iya yin kama da wani ya yi kama da ni ko da kai ko da wani yayi karyar cewa shi maza Allah amma ba zai iya yin kama da maza Allah ba wanda ne abin da ake nufi shi yasa in ka ga maza Allah sai ka gan shi a surar da yake wato a sifofinsa da aka ambata kaga ashe wannan yana buƙatar ka san sifofin maza Allah ɗin kansa in har kana so ka tabbatar da abin da ka gani maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wanne ne ya fi falala da rama azumi da rama azumin mace mai shayarwa ko ciki da ciyarwa wato ta ciyar ko ta rama azumi wato mace mai shayarwa ko wato ba za ta ba take da ciki malamai magabata sun yi saɓani tun daga tun cikin sahabbai ma har zuwa tabi'ai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su cewa matar da take mai ciki ko mai shayarwa idan ta sha azumi mai za ta yi wasu suna ganin ta wasu suna ganin ta ciyar wato wasu suna riskar da ita da mara lafiya mara lafiya kuma cewa aka yi rama domin kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ce rama wasu kuma suna riskar da ita ga wanda yake mara lafiyar da ba a tsammanin zai warke ko kuma yana da wato ya girman da ba zai iya azumi ba na alal da ya fidyatun ta'amu miskin to wasu suna sa ta a farkon ayar wasu suna sa ta a ƙarshen ayar sauraka kowanne ga abin da ya fahimta da haka ni a irin wannan fatawar ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim alhamdali wanda aka fi sani da ishaq ibn rahuya da yake cewa kowanne kowanne ta yayi kowanne ta yayi idan ramawa ta yi shi kenan idan kuma ciyarwa ta yi shi kenan saboda kowace magana daga cikin maganganun nan an samu manya daga cikin sahabbai da tabi'ai da suka faɗe ta saboda ka kaga ashe kowanne yana da tushi musamman tun da ba a samu wani nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zo ya raba gaddama da yau an samu wani nassi karara na hadisi marfu'i da ya ce ga abin da za ta yi to shi kenan ba za a waiwayi kuma maganar wani ba sai a koma kan wannan hadisin to amma da ba a samu ba kaga majali ne na ijtihadi shi ishaq ibn rahoya yana ganin kowanne ɗaya daga nan daga cikin waɗannan abubuwa ta yi to ya yi maimakon a tsananta mata a ce sai ta bi ra'ayi ɗaya daga cikin ra'ayoyin nan guda biyu wannan shi shi na fi yadda da shi cikin maganganun da aka yi kowanne daga ciki ta yi ya yi in ramawa ta yi saboda ba ta da abin da za ta ciyar shi kenan in kuma ciyarwa ta yi saboda tana da abin da za ta ciyar din ba sai ta rama ba to amma magana da tafiye mai rauni ita ce mai cewa ta hada biyu ta ciyar ta kuma rama ba a hada albadal wal mubdal min abinda aka aka kawo a makwafin wani kuma a hada shi da asalin a ce duka an ya zama ukuba ya zama kamar horo kamar kamar laifi ta yi wanda kuma ba wai laifi ce ba dama ce aka ba shi to wanda aka ba shi dama kuma ba daidai bane a masa wata ukuba ko a masa wani horo daga baya saboda haka a ce sai ta hada ramuwa da ciyarwa wannan kamar ukuba ne ake yi mata sai wannan da yake cewa yana so a gaya masa a tafsirin da suke ambatan kalmomi wato tafsirin alqur'ani da ake ambatan kalomi kadai ana fassara su to kawanci irin tafsirai muktasarai din nan haka zaka samu akwai garibul qur'an na abu ubaid akwai garibul qur'an na ibnu qutayba akwai eh, garibul qur'an na muhammad husainin makhluf kalimat kalimatul qur'an akwai ga wasanna tabbaysa tambayarsa ta biyu yake cewa a gaya masa littafan luga waɗanda suke magana akan juzur na kalma wato asalin kalma da inda ta samo asali da kuma ma'anarta a littafin da ya fi fice a nan littafi ne guda ɗaya shi ya fi kowanne fice shi ne makayisun lugar arabiya na ibn faris wannan shi ne littafin da ya fi fice wajen faɗar asalin kowace kalma da kuma wato ma'anonin da take nunawa sauraka yawanci duk waɗanda suke magana a kan wannan ɓangaren za ka ga cewa wannan littafin suke komawa gare shi wannan su ne tambayoyin da za mu ansa da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana bismillah mala abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن Allah ta'ala ya ci gaba da cewa kan makarar lazina min qablihim hakika waɗanda suka gabace su sun kulla makirci fa atallahu bunyanahum min alqawaid sai ubangiji ya zo wa ginin su daga daga tushensa wato ya tumfike ginin su daga tushensa fa kharra alaihim as-saqafu min fawqihim rufin ya rufto musu daga su. wa atahumul azabu min haythu la shirun? kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa zata ta inda ba su sani ba thumma yawmal qiyamati yukhzihim sannan ranar gobe kiyama zai kunyata su wa kulu kuma ya ce aina kuntun alladhina kuntum na fihim ina ababan tarayya ta wanda kuke rigima a kansu qala alladhina utul ilma sai waɗanda Allah ya bawa sai waɗanda aka ba su ilimi su ce innal khizya yawma wasu ala kafiri lalle tozarta da wulaƙanci da mummunan karshe a yau ya tabbata ga kafirai a jiya ayar da muka kwana a kanta ta ce ayar da take magana da irin makirci da kafire suka riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya zo musu da gaskiya yayin da yake karanta musu alkur'ani ta hanyar ƙoƙarin su bata alkur'ani din ga waɗanda suke baki ko waɗanda ba su san shi ba ko wanda ba su taɓa jin shi ba su ce a satirul awwali ne cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne don haka kan ku tsaya ku saurari abin da yake faɗa tatsuniya ce in labarurruka ne a cikinmu akwai waɗanda suke da labarurukan da suka fi nashi daɗi suka fi nashi zaki da ku daina saurarensa wannan makirci ne suka rika yi Allah ta'ala ya ce to ƙarshe sakamakon wannan makirci nasu za su zo ranar gobe kiyama suna da laifukansu su ba nasu kadai ba har da ma laifukan mutanen da suka rika batarwa ba bisa ilimi ba da muka yi magana akan wannan gabar na dukkan wani wanda zai rika kiran mutane zuwa ga barna ko ya rika daure wa ƙarya gindi ko ya rika asasa wani abu wanda yake na barna ne da muka ce wannan zai ci gaba da daukan zai ci gaba da samun kamashin abin da ya har alƙiyama ta tashi wanda aka sun wannan kuma shine mutumin da ya assasa shiriya ya kira mutane zuwa ga gaskiya suka karbi gaskiya ya nuna musu gaskiya suka rike ta suka yi aiki da ita ya karantar da su to shi ma wannan zai ci gaba da samun kamashin duk wani wanda ya bi wannan gaskiyar har tashin alkiyama kuma ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai ninninka masa sakamakonsa saboda haka kun ga a a kaso na farko ba kamar iblis sai mabiyansa shugabannin bata iblis dukkan wani wanda ya bace a duniya duk wata azabar da za a yi masa a lahira sai an fara yi wa iblis sannan a yi masa kaso na biyu kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu wani wanda zai shiryu a doron ƙasa face annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana da kamasho a cikin shiryarsa saboda haka yana da kamasho na ladan da za a bashi don haka duk wata ni'imar da za a ba wa ɗan aljanna sai an ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tukunna kafin shi ya samu domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai al'ummarsa kaɗai ba duka ma al'ummar duniya wato tun daga farkon zuriyar adam har zuwa tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kamasho daga irin abin da za su aikata na ayyukan nada yana da kamasho saboda shi sayyidu walad adam shine shugaba din gaba daya shine sayyidu walad adam kamar yake ta ana sayyidu walad adam wala fakhar ni ne shugaban ɗayan annabi adam ba da fariya ba ba fariya ce ta da ke faɗa ba haka abin yake haka gaskiyar take don haka annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi a matsayin annabi tun lokacin ba a hurawa ba hurawa annabi adam ransa ba kamar yadda yake cewa kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruh na kasance ko kutubtu nabiyan kutibtu nabiyan an rubuta ni a matsayin annabi wa adamu bainar ruhi wal bainar jasadi wal ruh a lokacin annabi adam yana tsakanin gangan jiki da ruhi wato an gama gina gangan jikinsa ba a hura masa ruhinsa ba to a wannan lokacin ne aka rubuta ni a matsayin annabi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan matsayi tun a wancan lokaci to haka kuma wato duk har zuwa kan al'ummarsa da ya zo mata da wannan shiriya ya zo mata da rahama wa ma ka illa rahmatan lil alamin yace ana rahmatun muhdat ni rahama ce da Allah ta'ala yayi kyautar ta zuwa ga duniya duka saboda haka duk wani wanda yake ya dosani wani abu na hasken shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rujihtu bil umma farajahtuha ورجح أبو بكر بالأمة فرجعها ثم رجح عمر بالأمة فرجعها an auna ni an sa ni a sikeli aka sa al'umma ta duka a sikeli sai na rinjayeta aka sa abubakar sannan aka sa al'umma shi ma sai rinjaye sannan aka sa umar shi ma sai rinjaye waɗannan biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai babu kamar su bayan annabawa da manzanni babu kuma kamar abubakar da umar a cikin wannan al'umma babu kamar su kuma babu wanda ya taimaka wa musulunci irin taimakon da suka bayar abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ba da taimako mai tsoka fiye da wanda umar ya bayar saboda haka ya zama shine na biyu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma ya zama shine na biyu sannan umar ya zama shine na uku falalarsu da matsayinsu a cikin al'umma sananne ne abu ne sananne da babu mai inkarinsa sai wanda yake da wato duhu a cikin zuciyarsa amma duk wanda Allah ya sa masa hasken musulunci ya san cewa waɗannan mutane kusan su ne suka taimakawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam taimakon da ba wani wanda ya ba da irin nasu duk sahabban annabi sun taimake shi amma waɗannan su ne akan gaba shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ambace su kuma hula ko a yakin Uhud lokacin da aka yi abinda Bahaushe yake a kare jini biri jini lokacin da Abu Sufyan ya hau dutse eh, yake cewa a afikum rasulullah yake ihu yana kiran musulmi cewa manzo Allah yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya ansa masa ya ce afikum rasulullah ya ji shiru afwan ya ce afikum muhammadun da lokacin bai yi imani ba ce afikum muhammadun a cikin ku akwai muhammad ya ji shiru ce afikum ibnu abi quhafa a cikin ku akwai dan abu quhafa yana nufin abubakar ya ji shiru afikum ibnu al-khattab da ya ji shiru annabi ya ce kada an sa masa sai ya ce amma haula faqad kafaitumuhum sai ya ce wa 'yan uwansa to kun gama da waɗannan tun da an gama da waɗannan shikenan an gama da musulunci tunda ya shi ya san irin kokarin da waɗannan mutane suke da ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira abubakar sai kira umar da ya ji shiru sai ya ce an gama da waɗannan shikenan kun gama da su shine sai na umar ya kasa haƙuri Ya yace innal ladina zakarta la waɗannan da ka faɗa duka suna nan dare sai ka mutu to a shahid anan shine yadda shi kansa abu su biyar a lokacin su waɗannan kawai ya faɗa tare da cewa akwai sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa a lokacin amma shi kansa ya san cewa waɗannan su suke ba da gudunmawa mai tsoka fiye da ta kowa ga tafiyar musulunci shi yasa sai ta kaita a kansu shi yasa lokacin da aka kawo gawar sayyidina Umar aka lilbe ta cikin likafani sayyidina Ali yake cewa babu wani da nake fatan in sadu da Allah da irin aikinsa kamar mutumin nan na cikin likkafanin da yana nufin sayyidina Umar ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله بعمله من هذا المسجة شباب متمن da nake sha'awar in haɗu da Allah ta'ala da aiki irin nashi kamar mutumin nan da yake cikin littafaninsa yake cewa inni la arju an yahshurahu Allah ma'a sahibaihi ina fatan Allah ta'ala ya haɗa shi tare da abokansa biyu yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar yace fa inni kaseeran ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kharajtu ana wa abubakar wa umar دخلت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر رجعت أنا وأبو بكر وعمر ce saboda na sha jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba bada wannan labari sai ce mun fita tare da Abubakar da Umar mun dawo tare da Abubakar da Umar mun tsaya tare da Abubakar da Umar mun zauna ta ko me zai faɗa sai ce tare da Abubakar da Umar to wannan yana nuna maka irin matsayin da suka samu to shi yasa suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan awo da aka yi da su ma suna da kamasu da za a ci gaba da rubuta musu na wannan al'umma to haka nan duk wani wanda yayi yunkuri yayi fafutuka wajen ya ga cewa gaskiya ta samu gindin zama ta kafu taya ta yi ƙarfi a doron ƙasa to duk mutumin da ya haskaka da wannan gaskiya da hasken wannan gaskiya to yana da ladarsa har zuwa tashin kiyama Allah ta'ala ya kirawo abinda ƙuraishawa suka yi makirci tunda abinda suke faɗa nan na cewa a awwalin awali, idza qila ma za wa idza qila lahum ma za anzala wannan magana suna faɗe ta ne a suran nasiha wato a kamanni na nasiha kamar masu maka nasiha masu sarka da alheri don haka da an tambaye su me aka saukar mai ubangijin ku ya saukar sai ta tune mutane farko ne ma'ana kakka sha wahala kakka ɓata lokacinka kaga a matsayin masu nasiha wannan shine makirci dama shi makirci ai shine mutum ya fito maka da sunan shi mai son ka a ƙarƙashin ƙasa kuma yana maka ƙulle-ƙulle yana tufka maka tsiya wannan shine ai makirci to kaga da wasu masu nasiha suke fitowa ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin to shine Allah ta'ala yake ce yake tuna musu wannan makircin nasu ba inda zai je waɗanda suka gabace su sun yi makirci amma ba inda suka je Allah ta'ala ya yi maganin su ya tumfike su ya gama da makircin su idan suna jin makirci ne to akwai wanda suka fi su makirci Allah ta'ala yana faɗa game da da mutane annabi salih wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim wa tilka wa tilka biyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun ubangiji yace game da mutane annabi salihu wa makaru makran suka yi makirci suka kulla makirci iyakar makirci wa makarna makar mu ma muka kulla musu iyakar makirci wa hum la yashuruna bas sani ba suna zaton cewa su kadai suke yi ba su san cewa Allah ya riga su ba ya san kuma me suke yi Allah ce duba ka ga yaya karshen al'amarin makircin su ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in mun yi kace kace da su da mutanen su gaba daya hmm. wa tilka buyutum khawiyatun bima zalam ga gidaddajin su nan ba kowa sun zama kufai saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun a cikin wannan aiki da ubangiji akwai aya kuma ga mutanen da suke da ilimi suka san abin da suke yi wa qad makaru makruhum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal Allah ce sun yi makirci amma makirci suna gurin ubangiji ko da makirci da za su yi dan girman shi duwar wasu ma za su iya gushewa ba inda makircinsu zai ce haka Allah ya faɗi makircin annabi mutane annabi annabi annabi nuh wa makaru makaran kubbara haka ubangiji ya ce suka yi makirci makirci na gaske ba kankani ba amma da ƙarshe Allah ta'ala ya yi da su ya rutsar da su ya halaka su kamar ba a yi su ba to haka nan wanda suke maka makirci su sani cewa makircin su ba inda zai je ba kuma za su iya ganin ƙarshen wannan da'awar ba wannan da'awar ta fara kenan kuma sai inda Allah ta'ala ya so ta tike to wai zai mkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to ubangiji yake cewa qad bakara alladhina min qablihim haqiqa waɗanda suka gabace su sun yi makirci sun kulla makirci fa atallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ta'ala ya zo wa ginin su ta tushensa daga tushensa daga harsashinsa wato ya babbake ginin nasu tun daga harsashi ginin makircin nasu aka babbake shi tun daga ƙarshen ƙasansa fakarra alaihi saqafu min fawqihim rufi ya rubto musu daga saman wato anan ubangiji ta'ala yana ishara zuwa ga abin da suke ji da shi na mana'a wato su mutane ne da ba wanda ya isa ya taba su su mutane ne da suke da izza su mutane ne da suke da wadata su mutane ne da suke da mulki su mutane ne da duk duniya suke ganin kimar su saboda haka babu wanda ya isa ya taba su don haka za su yi abin da duk za su yi Allah ta'ala ya nuna musu cewa wannan abin da suke ji na izza din da abin da suke gani na mana'a na cewa su ba mai iya taɓa su ko yawan su ko mulkin su ko dukiyar su Allah ta'ala zai yi rugurugu da wannan domin waɗanda suka gabace su su ma haka Allah ta'ala ya yi musu fa asallahu bunyanahum min alqawaid bunyan ana nufin abin da suke ji da shi na izza abin da suke ji da shi na mulki abinda suke ji da shi na ƙarfi abinda suke ji da shi na yawa fa'ata Allahu bunyanahu shi ne aka yi sa da bunyan da gini wanda ya kama ƙasa yake kan harsashi mai ƙarfi yake kan shika-shikai masu ƙarfi sai ubangiji ya tumɓuke shika-shikan daga ƙasa to duk abinda aka ce wasu wani shishike ne ya rike shi da zarar aka ɗauke shi shike shi kenan zai je ƙasa to sai ubangiji ya tumbike shi daga ƙasa fa qarra alaihim as-saqafu min fawqihim rubun da suke ciki sai ya ruto musu Allah sai ya ce min fawqihim dan ya nuna cewa suna cikin gurin karkashin rufin suke dan saboda a ka'idar larabci idan aka ce fa ata Allahu bunyanu min al-qawaid fa qarra alaihim as-saqaf ce fa qarra alaihim as-saqaf zai yiwu ba sa ba sa gurbi amma kasancewar nasu ne a iya cewa qarra alaihim bunyan ana nufin ya rushe sa ya rushe saboda shi mallaka amma kalmar min fawqihim ta kore dukkan wannan shakku din da cewa ko ba sa gurbi a suna gurbi shi rufin kuma yana saman saboda haka rufin ya rufto a kansu wannan yana nufin halakarwa ta gaba ɗaya a tumɓuke su gaba ɗaya sannan wa atahumul azabu min haythu la yash'urun sannan azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani ta inda ba sa zato ta inda ba su sani ba wanda ishara ce zuwa ga cewa Allah ya yi musu kamun ba-zata. kamun Babata ya fi gigitawa ya fi wato kasancewa akwai wani abu da zai zo ya same ka to in ya zo ba zai gigita ka ba kamar a ce ba ka da tsammani in mutum ba shi da tsammani to wani rikicewa ke saboda haka azabar da ta zo musu sai ta zo musu ta inda ba sa tsammanin za ta zo musu to wanda ya fi komai rikicewa kamar yadda Allah ke cewa falamma nasu ma zukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا نس حتى فلما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون لما نسوا ما ذكروا به يا إلا كمان سواء زند تيمس فتحنا لهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء سيبك muka buɗe musu ƙofofin komai wato duk abin da sai suke ganin a ah, to ai kenan komai ya zan ya daidaita komai zanzan babu matsala duk abin da suka dirfafa sai su da sun samu shine fatahna lahum alaihi babu kulli shay hatta idza farihu bima utu sai da suka shiga farin ciki da yanayin da suka samu kansu a ciki akhadnahum baghtatan sai muka kama su baghtatan fa idza mublisun sai ga su a firgice a razane to wannan ya fi komai wato ciwo ubangiji ta'ala ya zo wa mutum ta inda yake tsammanin zai samu aminci inda yake tsammanin zai samu aman fa'uto min ma'amanihim ta inda suke tsammanin za su samu aman wannan ita ce wato ƙarshe wajen kaiwa matuƙa da azabtarwa da ubangiji ta'ala ya ce fa ata Allah bunyanahum min alqawaid kalmar nan anan ata ba bala da cikin ayoyin sifat dan kada wani yanzu ce to ya aka yi tawili saboda abin da yake abin da abin da malamai suke cewa almutabalil min asiyas daga karantawa ai kai ma ka san ba wai Allah ne ya fito ta ƙasa da zatin sa ba ya biyo ta rariya ko rani ya shiga ta karkashin furorin da aka yi ko girkar da aka kai ba ba za ka kawo na aranta ba fa aka Allahu bunyanahum kamar ka ce na ƙullo masa ta inda ba ya kullowa ba lalle ne ka hudo da gangan jikinka ba a'a yana kulle kullansa sai kawai ya gano abin ba shi ke tsammani ba to wani uslubi ne na larabci wanda siyaki ne da yake nuna abu daya baya nuna wasu abubuwa daban-daban kamar da Allah ke cewa atahum Allah min haythu lam yahtasibu yahudu yahudu bal nadir sai Allah ya zo musu ta inda ba ta tsammani wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b shine shine ma'anar atahum Allah min haythu lam yahtasibu Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu yuqribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar suka rika rusa hannunsu da kansu suka rika rusa gidajensu da hannayensu da hannayen mu'minai saboda haka wannan ba ta daga cikin ayatu sifat bare a ce a ta ata akallahu anan an yi tawilinta ahlu sunna ba ta tawili shi yasa ibnu jarir tabari shaykhul mufassirina shugaba na masu tafsiri na ahlu sunna yace wannan shine ma'anar aya amma inda Allah ya tabbatar wa da kansa al-ittiyan wato zuwa ko al-maji to wannan ahlu sunna suna fassara wannan yadda yake ba tare da tawili hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika kaga aw ya'tiya rabbuka wannan zuwa ne wanda Allah ta'ala ya siffanta da shi kuma shi ya bar wa kansa sanin irin wannan zuwa waje wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sauraka wannan za a fassara shi yadda yake ba tare da tawili amma wannan fa asallahu da min alqawaidi usulubi ne na larabci da aka sani ce a utiya fulani ana nufin an bullo masa ta inda baya mutum. ba wai sai ya ga gangan jikin mutum ba ba sai ya ga a'a kawai dai ya ga wani abin da ba shi yake tsammani ba ya faru kwatsam wannan shine abin da larabawa suke nufi da wannan Allah ce thumma yawmal qiyamati yukhzihim sannan ranar gobe kiyama yukhzihim ubangiji zai tozarta su zai kunyata su zai fallasa su ya tona asirinsu a nan suna kulle-kulle suna makirce-makirce ranar gobe kiyama ubangiji zai tona asirinsu yau matublar sara'ir ranar da ake tona asiri a ranar allah zai kunyata su ta hanyar su samu kansu tsundum a cikin wutar jahannama babu kunya da ta kai wannan ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من الناس ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta to ka gama kunyata shi ka gama wulaƙanta shi saboda haka babu kunya da tafi wannan a ranar ubangiji bayan sun samu jin kunya a nan da fi duniya khizyun saboda abinda suke ta kulle kullen bai yi nasara ba abinda ba sa so su ga yayi karfi ya kafu ya kankama ya yaɗu kuma yazo yayi karfin ya kafu ya kankama ya yaɗu suka ji kunya to bayan wannan kunya da suka ji a duniya yawmal qiyamati ranar gobe kiyama za a saki kunya ta su aka gabatar da yawmal qiyamati din wanda shine zab thumma yawmal qiyamati yukhzihim ba a ce thumma yukhzihim yawmal qiyamati ba aka gabatar da zarf din saboda kasancewa wannan kunya ce da ba ta da ƙarshe tunda abin da abin da aka ce a ranar alkiyama za a yi musu to kaga babu ranar yankewa kenan ba ba zai yanke ba to kasancewar kunya ce ba irin ta duniya ba wacce za a ce shikenan in sun mutu shikenan ai magana ta mutu a wannan kunya ce da ba za ta ba za ta yanke ba to haka Allah ta'ala yake yi wa waɗanda suka yi masa laifi a ranar gobe kiyama ya ga dama ya sisanta wasu daga dama kuma ya kunyauto su ko da a cikin ashabul ma'asi akwai waɗanda za a kunyata akwai kuma waɗanda za a sitarta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cikin sahihaini hadisi abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli yunsabu li kulli ghadirin liwa'u yawm al-qiyamati inda istihi bi qadari ghadratihi fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan ranar gobe kiyama za a kafa wa dukkan wani mayaudari tutarsa a daidai duwawunsa a rubuta ɓaro da yadda kowa zai rika gani ce wannan shi ne yaudararwa wani ɗan wani ɓaro kowa zai gan shi a matsayin mayaudari idan a duniya ba a san haka ba ko ku a wasu ne suka sani wasu ba su sani ba to ranar gobe kiyama kowa sai ya san mayaudari kaga babu tonan asiri da ya kai wannan babu tonan asiri da ya kai wannan ashe ka ga yaudara ba karamin laifi bane yaudara wani abu ne yake da muni kwarai da gaske ta yadda har ubangiji zai tozarta mai yaudara a ranar gobe kiyama Allah ya sitirta bayansa duk da za su yi masa laifi a duniya ya sitirta su a lahira ma zai sitirta su shi ne ma'anar wa man satara mu'minan satara humma yau kiyama wanda ya sitirce mumini shi ma Allah zai sutunta shi a ranar gobe kiyama wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a kirawo bawa ubangiji zai kirawo shi Ya yi magana da shi kai tsaye laisa bainahu na bainahu turjuman ba wani dan tafinta tsakanin su ce a tazkuru zamba kaza a tazkuru zamba kaza a tazkuru zamba kaza kan yana tambayarsa kana tuna laifi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza a rana kaza kana tuna laifi kaza laifi kaza laifi kaza ka gaya masa lokacin bai ya ce a daga shi sai ubangiji ba magana tonan sibili ana daga shi sai ubangiji sai ya tabbata cewa ya gama halaka tun da gashi an faɗi laifuffukan da ya tabbata ya yi kuma ya yi ikirari ya yi itirafi ya yi ya yi shi kenan kawai jira yake yanzu an ce ku zuhu fa gulluhu sun bal jahima sallu sai ya ce sai Allah ta'ala ya ce kama ka kartuka fi duniya faƙar ga farko na kai kamar da a duniya kai ba wanda ya san ni na san kayi na sitirta ka to yanzu ma na ya fi maka je ka lalle Allah gafurur rahim to babu wanda ya kai ubangiji rahama da tausayi ga bayansa الله أرحم بعباده هكا أن باب وان دي كي أبنجزي توسين با ينسى كدوب ديما تكي وا الله ينا ندا كلمة أبنجي أبنجزي تتكار السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى هدى عوذ الرحمن ولدا كلمة سكة فلا تاكو ستسال سمات الآجي كان السماوات يتفطرن منه wa tanshaqqu ƙasa ta tsage wa taqirru al-jibalu hadda duwar watsi su rugurguje saboda sun ce Allah yana da da kalma ce Allah ta kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalma ce babba amma ka duba yadda ubangiji yake lallashin masu wannan aqida afala yatubuna ila Allah ba za su tuba ga Allah ba ba za su nemi gafararsa ba wato da za su tuba su ce sun bai sun nemi gafara ana shi kenan an gafarta musu babu wanda yake da irin wannan rahama sai ubangiji abinda za a yi maka wani bai tafi kara ya muka ce wannan abin wallahi ba zan manta da shi ba ba zan taɓa manta da wannan abin da kai mun ba amma ubangiji lallashi yake yi a tuba a tuba ya karba Allah ta'ala ce thumma yawmal qiyamati yukhzihim yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihi yace ina shuraka'i ina ababan tarayyar nawa kaga ubangiji sai ya jingina shuraka din ma zuwa gare shi dan karewar jin kunya kenan ku yi ido hudu da wanda kake zagi ga shi ga sai ya kira kansa da abin da kake kira masa kake gaya ka san ne karewa jin kunya kenan baka taba sanin ya wannan za ta kasance ba ba kana ce min ta sono ba to ga ta sono yau ka gani to sai ya gina abun zuwa gare shi dan a ƙara firgita su aina shura ka iya lalazi na kuntum tushaquna fi. ina ababen tarayyar da kuke da kuke rigima da kuke rigima da annabawa kuke rigima da manzanni kuke rigima da masu da'awa masu kira zuwa ga Allah a kansu shan ku ba ku yadda ba dole sai an yi wa Allah shirka to ina suke yadda Allah ala wa mana shuruhum jami'an thumma naqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين lokacin akwai bakin magana Allah bai daure bakin ba sai aka fara ƙarya wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi mu Allah ba ba shirka Allah ce unzur kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru dubai da suke yi wannan su ƙarya abinda suke kirkira suke kaga suke ta faɗa na ƙarerai yanzu ne ma sun rasa duk abubuwan da suke ta gaya wa kansu cewa za a yi za a yi za a yi za a samu ta hanyar da suke bi ba daidai ba yau gashi babu komai to shine anan ubangiji in ya tsitsiye su ya ce ayyana shuraka iya ladina kuntum tushaquna fi ina suke su zo su taimake ku yadda Allah ce yau mutum sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir a ranar ba maganar ƙarfi shi dai ba da ƙarfin da zai taimaka kansa kuma bai da mai taimakonsa kuma lil zalimin min ansar duk waɗanda suka yi zalunci ba su da banda za su tsaya musu gaban ubangiji har su kare su to a lokacin ba su da abin da za su iya cewa ubangiji sai su yi shiru saboda kunya ƙarya ta ƙare to sai waɗanda suke malamai alalazi na utul ilma waɗanda suke malamai Allah dan ya ƙara nuna matsayinsu ya ƙara nuna darajarsu a can a gabansu nan a nan kuna ci musu mutunci kuna gaya musu baƙaƙen maganganu kuna kiransu da sunaye don izgili kai ustazu kai kaza kaza kaza to a lokacin kuma sai ubangiji ya nuna matsayin su sun kasa magana amma ga malamai nan za su yi magana qala ladina utul ilma inna al-khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafir al-khizya wulaƙanci da mummunan sakamako a yau yau ya tabbata ga kafirai a lokacin ba wanda ya isa ya daga kara ko ya ce kanzil a gaban ubangiji yake a lokacin za su faɗa musu gaskiya babu maganar kuma wani makirci a nan duniya ne za su faɗi gaskiya a sako su gaba a dake su a zage su a kashe su ma amma a can rana ce da babu wanda zai iya motsi limanil mulkul yau lillahi wahid qahhar Allah shi kadai ke da mulki a ranar shine kadai ke da cikakken mulki babu wani wanda zai iya zai iya motsi saboda haka a lokacin za su faɗa su more innal khizya yawma was-su'a 'ala al-kafirin Allah ce allazina al mala'ikatu allazina tatawaffahum al mala'ikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن tawaffahumul mala'ika wannan ismul mausul ne sifa ce ta waɗancan da Allah ta'ala ya ce ilahukum ilahun wahid fallazina la yu'minu bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun ayar da ta gama muka gama fassara tana magana ranar kiyama yanzu an dawo da su baya kaɗan lokacin da za a karɓi ransu ba wai a ba ne ba wai malaman ne suka ci gaba da bayani ba a malamai sun gama maganar su innal khizya al-yawma wa su'al al-kafirin sun gama alladhina tatawaffahum al-mala'ika alqur'ani ne yake mai da su baya kadan dan su san meye ya faru a baya alladhina tatawaffahum al-mala'ikatu zalimi anfusihim sune waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu zaluntar kansu fa'alƙa salama nan da nan sai su saduda su mi ƙauya suna masu cewa ma na na'malu min su ba mu kasance muna mummunan aiki ba bala a kuna yi inna Allah alimun bima kuntum ta'malu lalle Allah masani ne da abin da ku kasance kuna aikatawa fadkhulu abwaaba jahannama dan haka ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu zama a cikin ta har abada fala bi'sa maswal mutakabbirin tir da makomar masu girman kai ba sun yi wa Allah girman kai ba to ga yadda ƙarshen su zai kasance lokacin da suka zo mutuwa suna masu zaluntar kansu a lokacin mala'iku za su zo suna za su zo tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim mala'iku su karɓar suna masu zaluntar kansu kuma mala'ikun za su zo musu da zafi kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir za su zo zilazun shidadin sudul wujuhi fuskar su baƙaƙin gilazun shidad masu kausan hali ne sannan kuma masu ƙarfafa ne za su zo yadribuna wujuhahum wa adbarahum lokacin karɓar ran ana dukan fuskar su ana dukan bayan ana gaya musu kalma mai kaushi akhrijo anfusakum ku fito da rayukanku al-yawma tujzauna azab al-hun bima kuntum tastakbiruna 'ala Allahi bighayri al-haqq wa kuntum taquluna 'ala Allahi bighayri al-haqq wa kuntum tastakbirun ku fito da rayukanku a yau za ku ga azaba ta wulaƙanci tun daga lokacin karɓar rai haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa kafiri lokacin da aka zo karɓar ransa mala'iku ne za a aiko sudul wujuhi gilazul shidat su zo su zauna maddal basari iya ganinsa yana hango su na baka, bakakin karfafa masu ban tsoro mala'ikan mutuwa ya zo tsaya daidai kansa to a wannan lokacin ne za a ce fito da ranka ana dukansa ana fito da ranka to a wannan lokacin ne fa alqaw salama alqaw salama ma'ana azharu islam sai su bi kauya sai su saduda da can sun ki saduda ga Allah a lokacin ne sai su saduda sai su miƙa wuya ga Allah lokacin da miƙa wuya ba za ta amfane su ba har ma suna cewa ma kunna na'malu min su ba ma mummunan aiki mu fa ba mu taɓa yin wani mummunan aiki ba to ko dai ƙarya suke ko ko a'a sun suna ta zaton abin da suke daidai saboda ka su gaya mala'iku kuma kun gaya mala'iku kalewa kale su za su yi mala'ikun nan sa su akai umarni ne kawai aka ba su sun saboda haka ba ba maganar wai ka gaya musu ba wai sun zo bincike bane suna so su san hakikanin ne ba wai abin nan investigation ba ko interrogation ne ake yi ana so a ji bayanai kai kuma ka kafa bayani kenan an ka samu hutawa a'a yanzu ba bayani ake so a ji daga bakin su ba an aiko su ne kawai su jirge su da ransu na haka wannan magana da suke faɗa a banza suke faɗarta umarni ne suka zo da shi ma kunna na'malu min su da haka mu ba ma wani mummunan aiki ƙarya suke yi kamar da an ji lahirar ma can ma za su yi ƙarya kafin Allah ya rufe bakin su ya rufe abin da rufe bakunan su ya ba wa kafafuwa da hannayensu dama su yi ta ba da shaida kafin wannan lokacin za su fara karya, wallahi rabbina ma kunna mushrik yawma yub'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ranar da Allah zai tashe su su rika yi masa rantsuwa kamar da kuma suke muku wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi mu ba ma shirka mu ba mu taba yin shirka ba to shine mala'iku su ce bala bala anan tana zuwa ne linafiyin nafi ba sun ce makon na shiriki na ba ba mu zama masu shirka ba to wannan kore wanda suka yi bala din ita ma ta kore ta ce bala ba haka bane cewa ba ku shirka ba haka bane inna allaha alimun bima kuntum ta'malun mu ba gurin ku muke so mu ji ba bayanai ba Allah da ya turo mu ya riga mana bayanin ku suwaye saboda haka ya san abin da ku san zaka wannan bayanin naku duk ya zo a makari ba za a bukatar sa ba in kun je can kwayi bayani da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 wasu alaikum wa rahmatullah